من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau sha bakwai ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidul imam طلحة السلفي رحمة الله عليه وجان الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه دومنشي قبل قراءة حديثي نماكو ماكو أتشل التافم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا وضمالني الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه wannan shine majalisun mu na hudu sha Allah ta'ala kuma muna karanta muƙaddimar littafin wato gabatarwa da shi malam yayi a littafin ya faɗa mana a karatun baya cewa wali bihamdillah fil kitab al mazkur ashanid kathiratun muttasilatun bil musannifi عن مشايخ إدتي yace wali بحمد ina da bayan yabo ya tabbata ga Allah akan wannan ina da filkitabin maskuri a wannan littafi da aka ambata wato aljami'u sahih sayyid bukhari ce. ina da asanidu kafiratun isnadoji masu yawa wanda daga malamai na har zuwa ga al'imamul bukhari muttasilatun bil musannif waɗanda kai tsaye suke kaiwa zuwa ga shi marubucin littafin wato al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi amma mashayikha iddati daga malamai mabambanta wato al-Imam az-Zabidi yana faɗa mana cewa yana da isnadoji tun daga kansa har zuwa al-Imam al-Bukhari ya ji daga wancan ya ji daga wancan ya ji daga wancan wancan ya ji daga wancan har zuwa Limamin bukhari yana da isnadai mabambanta daga malamai mabambanta shine sai ce min zalika riwayati lahu an shaykhi daga cikin waɗannan isnadan akwai riwaya ta daga malamina العلامة نتيش الدين عبد الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي رحمه الله تعالى إسناد فقوتنا wanda ya ji sayul bukhari daga babban malaminsa al'allamatu na kisuddin abu rabi sulaiman ibn ibrahim al'alabi hanyarsa a sinajinsa na farko kenan ko kuma malaminsa na farko kenan. ce قراءة مني عليه لبعضه قراءة مني عليه نكرن تامة صحيح yana ji. yana min gyara shi alqira'atu ala shaykh alqira'atu ala mutum ya zo da littafi a gaban malami yana karantawa shi kuma malamin yana ji inda yake daidai sai ce masa eh daidai ne inda akwai gyara sai ce to gyara waje kaza ba haka ya kamata ka ce ba shine alqira'atu ala shaykh mun gane malaman mu suka masa al'ab da ainu ka bujiro ma da malami littafi ko hadisai shi kuma yana saurara ka inda akwai gyara ya maka gyara inda daidai ne sai tabbatar maka daidai ne libadihi wani sashi sashin sayul bukari na karanta ma malami na al'allamatu nafisuddin yana gyara min yana tabbatar mu wa sama'an li sannan kuma mafi yawanci shi yake karantawa ina ji su biyu ne dama akwai al'abdu da ainu akwai as-sama'u da ainu al'abd kamar yadda muka faɗi mutum ya zo da littafi yana karantawa a gaban malami malamin na sawararsa yana masa gyara yana tabbatar masa da abin da yake daidai as-sama' shi zai rika sauraron malamin kowanne idan mutum ya amfani da shi a wajen ɗaukar hadisi a wajen malami to shi kuma in ya tashi zai ba da labari akwai abin da zai amfani da shi in ji ya yi ce ce samiritu, wato malamin yana karantawa shi kuma yana saurararsa shi ma yana da littafi idan ko shi ya karanta ma malamin malamin na jin sa, to idan ya tashi sai ya amfani da lafazin haddasa ne ko kuma makamancin haka mun gane wani sashin na karanta masa ne ya ji shine al'ar ra'atan minni alayhi sannan mafi yawanci kuma ra'an shi ya karanta mini ina ji yana tabbatar mini da abin da yake na daidai kuskure kuma ya gyara mu wa ijazatan fil sannan sauran bai karanta mun ba ijaza ya mu ce kawai in tafi shi kenan ya yadda da ni in je in karanta ma kaina sauran shine ijaza kunga wato a wajen malamin sa al'allamatu nafisuddin ya karba ta hanyoyi uku wani sashin alqira'atu alayhi al'ardu kenan mafi yawanci kuma a sama malamin yake karanta shi yake ji sai na ƙarshe kuma na uku ijaza ya ce masa sauran ya tafi ya je babu komai ya je ya yadda da shi ya je ya yi ruwaya daga gare shi a ina haka ta faru bi ta ta'iz a madina a garin da ake ce masa ta'i ta'iz sai daga cikin biranen yaman ne yaman dama shi mana ai dan yaman ne ko azzabid an faɗa mana cewa zabid gari ne a cikin yaman to ta'iz sun alimamu a sakhawi rahmatullahi alaihi ya faɗa mana da a cin abubuwan lagar cewa malamai sun tabbatar da cewa shi wannan malamin azzabidi ya zama malaman birane guda biyu zabidu da kuma ta'ish dama makwabtan juna ne sanata talatin wa ishirina wa tamanini'a a shekara ta ɗari takwas da ishirin da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallama. na karɓi riwayar sahihul bukhari daga malamina al'allamatu na fi suddi قال يا شيء شيوا malamin Nafisuddin, suddin akhbarana bihi walidi malami babana shine ya bani riwayar kai tsaye daga sahihul bukhari ijazatan yamin ijaza babansa shi ya miƙa masa baban shi malamin azzabili nafisuddin kenan miƙa masa littafin ya ce ya ba dama ya yi riwayar sahihul bukhari daga gare shi wa shaykhuna al-imam al-kabir sannan kuma ba wajen malam babansa kawai ya karba ba da kuma babban malamin mu al-imam al-kabir wannan shugaban babba a addini sharaful muhaddithina موسى بن موسى بن علي الدمشقي الدمشقي المشهور بالغزولي وعند أكف سنة سدأ الغزولي قراءة مني عليه لجميعه baba malamin nawa ya ce shi kuma ya riwayar ga ɗaya a wajensa ƙala suka ce أخبرنا به ko المسند المعمر أبو العباس هو المعمر ثم لمن المسند وتوما لمن da ilimin hadisi shine al-muslim Mai kawo hadisi da isnadi al-mu'ammar al-mu'ammar shine wanda aka daɗe ya daɗe a rayuwa so tari mutumin da ya kai shekara casa'in a duniya shi suka fi ce ma al-mu'ammar al-imamu az-zahabi rahmatullahi alaihi yana da littafi akan wannan mutanen da suka zama mu'ammarai suka dade a duniya ya rubuta suna ya rubuta tarihinsu أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة للأول وسماع للثاني نفرقوا يمس إجازة نبيكما سوغارا يلي والشيخ الإمام خاتمة الحفاظ شمس الدين عبد الخير من ومنها روايتي له عن الشيخ الصالح الإمام ولي, ولي الله تعالى أبي الفتح محمد بن الإمام زين الدين أبي بكر بن الحسين المدني العثماني سماعا عليه لأكثره وإجازة لجميعه شيما ياجي متي يوانشنسا سوغن كميمة إجازة والشيخ الإمام خاتم خاتمة الحفاظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي من رمال من سيد الجزري من قراءات شيما والقاضي العلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي قاضي المالكية حنا مالمين تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي al-sharif wanda ya dawo makka alƙalin malikiya bi makkatul a garin makka alƙalin malikiya a garin makka ijazatan mu'ayyanatan minhum li jami'ihi dukkanin su sun min ijaza suka ayyana suka ce ni suka ba wannan riwaya ta sahih bukhari in yi riwaya daga wajen su qalu salatatuhum dukkanin su su ukun Hagen biri yana da ruwaya uku ke biyar ke ɗaya daga malaminsa ɗaya daga babansa sai kuma waɗannan a baban malamin sa kenan wancan riwayoyi hudu kenan ga waccan ta ta malamin sa nafi suddini wanda shi kuma ya samuwa daga malamai daga mutum biyu mutum ɗaya daga baban shi shi nafi suddin din sai kuma riwaya daga malamin sa to sai kuma waɗannan guda uku su kuma malaman shi azzabidi din yanzu yana da hanyoyin da aka bashi ya riwaya sayyid bukhari hudu ke mun samu hudu su duka ukun nan suka ce an ba na bihi shaikul imamul hafiz su kuma sun yi tarayya a malami daya الإمام الحافظ شيخ المحدثين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الصديق الدمشقي المعروف بن الرساع ما لم سكينا قال شيخ ميشي أنبعنا به أبو العباس الحجار وأخبرني به عاليا الشيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن الحسين المدني المغاضي والد شيخنا أبي الفتح سنن هنيا تدير كينا يسي إيه. عاليا إسنادي نازوع الإمام البخاري بايد الطاووس شيني عاليا ده. sannan wa qadi qubat majdi Muhammad ibn Yaqub ash-Shirazi ijazatan ammatan ya bada ijaza na taba halartar majlisin su na ilimi yace duk wanda ya saurari sayyid Bukhari nan na masa ijaza ya je riwayarsa sa daga wajena ita ce ijaza amma qala su bi suka ce yanzu mun samu riwaya shi kenan malaman su guda shida kenan أخبرنا به أبو العباس الحجاج قال أنبأنا به الشيخ الصالح الحسين بن المبارك الزبيدي قال أنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد, عبد الأول بن عيسى بن شعيب الحربي الصوفي قال أنبأنا به الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الجاودي قال أنبأنا به الإمام أبو محمد ينزل سداني ينكي تقامنا بزام دري أقوئنا بزاق جسيع سيئ البخاري أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قال أنبأنا به الشيخ الصالح محمد بن يوسف الفرب الفربرب الفربري قال أنبأنا به الإمام ولنا إذا قد سمين من رواة نصي البخاري نسخة ستنا من المنسي سوسي محمد بن يوسف الفربري أنبأنا به الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أن كاسي البخاري كنجي إسنادنسا إسنادنسا زوغا الإمام البخاري كي kusan duk malaman da suka yi ma al bukhari aiki to suna da irin wannan suna da asani irin wannan al-imam bukhari al-imam ibn hajar na da shi shi ma sai da ya kawo asani ɗinsa a cikin fatul bari bayan ya gama hadis shari muqaddima sahih bukhari ko dab da zai fara sharhin sahih bukhari sai da ya kawo asanid din sa haka shi ma al-imam siddiq hasan khan a cikin littafin saunul bari da ya sharhin wannan littafin shi ma sai da ya sai da ya ce yana da isnadansa har zuwa al-imam al-bukhari to malamai haka suke a lokacin su kowanne akwai isnadi dama isnadi eh, abin da Allah ta'ala ya keɓe wannan al'ummar da shi ne eh, al-imam yana cewa qad khussatil ummatu bil isnadi wa huwa min ad-din bila an keɓe wannan al'umma ta annabi su sama da isnadi wa huwa min ad-din bila kuma isnadi yana cin addini wannan babu shakka an samu magabata da yawa sun ambaci haka al'imamu Muhammadu bin sirin rahmatullahi alaihi da dan uwansa anas ibn sirin dukkaninsa an yi riwaya daga gare suna cewa al-isnad min ad-din wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi addini ne ba da dan isnadi ba da su duk wanda ya ga damar ya faɗa abin da ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama amma da kayi magana ta ina isnadin wannan shi ne yanzu malam azzabidi rahmatullahi alaihi ya ji yadda mu isnadansa ba ɗaya ba daga inda ya ji wajen malaman da ya ji sayi bukhari ba malami ɗaya ba malami biyu ba ga su nan malamai sun kai shida Bin واحد من هؤلاء المذكورين إلى Bukhari? dukkan waɗannan malaman da na ambata na yi riwaya daga wajensu to su kuma suna da isnadai kasiratun masu yawa da tsurikin mutanawwi'ati ta hanyoyi manawanta ta hanyoyi mabambanta kowannen su yana da ba isnadi ɗaya ba da ya ji sayi bukhari daga malamansa walidi a asanidu غير هذه عن مشايخ كثيرين yace kai bayan waɗannan ba malaman na yaba Allah na gode masa ina da fa wasu isnadan daga wasu mabambantan malaman masu yawa ya tsulu ta'adaduhum in nace ce zan ambaci su to labarin zai tsawaita sai in cika littafi da isnadi اختصرت منها على هذه الطرق لا تقيت أن أبتون waɗannan hanyoyin ne kawai. li shuhratiha wa uluwiha saboda shaharar su mashhurai ne wa uluwiha sannan kuma suna da uluwi wato ba su da kuduba mutane ba su da yawa daga wani sai wani kawai sai muka ji an ce an kai sayul bukhari saboda haka shi yasa ya zaɓo ya samu waɗannan hanyoyin da ya ji daga waɗannan malamai ko ya samo su daga waɗannan malaman وسميت هذا الكتاب المبارك ذاكرا ولا الكتاب من البركة بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح التجريد الصريح غير يوا والتكأكيل لأحاديث الجامع الصحيح بحديثا بسقدوا أتكن الجامع الصحيح نا العلامة المحدث أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برجزبة البخاري الجعفي رحمة الله عليه والمسؤول من الله mu dai abin da nake roka a wajen Allah ta'ala maɗaukakin sarki an yamfa bi bijalika ya amfanar da wannan littafin ya sa littafin ya zama mai amfani ya sa ni cikin in zama cikin au'in min yunta bihi in ci gaba da cin gajiyar sa ko da bayan na rasu Ina fatan Allah ka ka addu'ar sa wa yaj'alahu khalisan liwajhi al-karim kuma ina roƙon Allah ta'ala ya sa nayi wannan littafin ne nayi wannan aikin ne dan ganin fuskar Allah madaukakin sarki mai daraja wa an yusliha al-maqasida sannan Allah madaukakin sarki ya gyara mana manufofinmu al-maqasid an-nawaya kenan niyoyi ya sa niyoyin mu su kasance ingantattu kadari ya ta shiga ciki wal a'mala sannan kuma da ayyukan mu su ma su zama mun yi dan Allah babu riya a ciki bijahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dan alfarmar shugabanmu annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa gabaki daya yin amfani yin tawassuli da aljahu tawassuli ne na bid'a bai tabbata ba a sunna malamanmu suna cewa tawassuli kala biyu akwai at-tawassul al-mashru' akwai at-tawassul al akwai tawassuli da shari'a ta yadda a yi da shi ana tawassuli da ɗayan abu uku ko dai a tawassul bi asma'illahi al-husna wa Sifatihil Ula. ula ayi tawassuli da sunayen Allah mafiya kyau da sufufinsa mafiya ɗaukaka ana tawassuli da su اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي هذا التوسل من بأسماء الله الحسنى اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التوسل بصفات الله تعالى الأولى yin tawassuli da ألا Allah maɗaukaka na farko kenan التوسل بأعمال صالحة قدمها العبد yin tawassuli da sunayen Allah maɗaukacin yin tawassuli da kyawawan ayyuka wanda bawa ya yi ya halasta ka ce ya Allah ka biya mun bukata ta don sallar la'atar da na yi ɗazu ya Allah ina roƙon ka biya mun bukata ta don sallar magariba da na yi ta ɗazu ɗazun nan ya Allah maɗaukacin sarki ka biya mun bukata ta saboda halartar karatun hadisin manzon ka sallallahu alaihi wasallam da nayi al-amalu salih sannan na uku a cikin at-tawassul al-mashru' at-tawassul bi du'a'i rajulin salih yad'u wa yu'minu al-mustami'un ai tawassuli da addu'a wani mutumin kirki sai shi ya rika addu'a ana cewa amin amin amin amma duk tawassulin da ba ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba to yana fadawa ne a cikin at-tawassulul mamnu'u at-tawassulul bid'iyyu tawassuli ne na bid'a kaman wannan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba kafirci bane ba shirka bane الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أشكم مسائل إنسى يشهد على شيء فقهية تخيفية الدعاء بتشافى أكيدا مسألة تفكه صداق بدعاني باعي mun gane ai amma wanda ya ba za a ce ai shirka ba mun gane yi ko to shine wannan wa hada hinu shuru'i insha allahu ta'ala to yanzun nan za a fara aiki اسم الله ياسو كتاب بدء الوحي لساتي نفقه أتشين صحيح البخاري كينا كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدء كيف بدء الوحي هو كيف بدء كيف كان بدء الوحي كتاب بدء الوحي لتاكم بدي بياني أكن فوقهم وحي إذا أكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر من تا سنة لتاك صحيح البخاري الصحيح الجامع المصدد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجاز الجامع الصحيح المسند الجامع متى الترى متى الترى abin da ya tattaho mana al ingantacce ya tattaro mana ingantacce daga cikin kuma musbad hadisan da suke da isnadi li ahadithi rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallama wa sunanihi da sunnonin sa ayyamihi da kuma kwanakin annabi sallama kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam a ka'ida wanda babu sabani a kai suna farawa ne daga wannan lokacin hina bada alwahyu yanzilu alaihi a lokacin da wahayi ya fara saukan masa daga nan ne aka fara ayyamun nabi sallallahu alaihi wasallam domin kafin aiko a sallallahu alaihi wasallama ba a bautar da mu da mai koyi da shi ba ثم جعلناك على شريعة من الأمر حتى رئها أي من قبل كنت على غير شريعة كينا لا بقى كان شراء كشبا ووجدك ضالا فهدى هذا أشياء أيام النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ حين بدأ الوحي ينزل عليه لوكا شند أكا فارس وقمد النبي صلى الله عليه وسلم وحي شيني أكي شي مسا ake ce masa kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga nan hadisansa suka fara sannan daga nan sunnoninsa suka fara mun gane to shi da sai ce kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya wahayi ya fara ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan a cikin wannan kitab din al-imam al-bukhari bai ambaci wani babi da sunan wani abu ba sai dai ya ce babun sai ya ambaci hadisi kuma ya ambaci hadisai guda bakwai to baki dai hadisan da ya kawo guda bakwai ne a ciki eh, guda bakwai ya ambata sannan shi ma imamu zabidi bai cire ko ba a cikin waɗannan hadisan ya kawo su duka abin da ya cire al'imamu bukhari ya buɗe wannan kitafin ko wannan babu babu kai kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallama sai ya kawo faɗin Allah madaukakin sarki inna auhaina ilaika kama auhaina ila Musa wan nabiyina min ba'dihi sai ya kawo wannan aya to kaga ita ya ce amma duka hadisan da alimamu bukhari ya ambace su a cikin kitabu bada wahayi guda bakwai alimamu zalili rahmatullahi alaihi ya basu iyaka kawai ya goge musu isnadin su shine tajridin da yamma wannan kitab da cire musu isnadi da kuma cire wannan ayar ita kadai akwai kuma wasu akwal na wasu tabi'ai da ya ciccire bai ambace su a cikin nan ba kamar yadda ya faɗa mana a matsayin a ka'idarsa a muƙaddimarsa malamai suka ce eh, al'imamul bukhari ya buɗe littafinsa da fadul wahyi li kaunihi awwala ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin ne farkon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idhi sara nabiyyan domin da shi ne ya zama annabi ai ko yuqtada bihi wanda za a yi koyi da shi wa yu'khadhu minhu sunanun qawliyyatun wa fi'liyyatun wa kuma daga nan ne za a karɓi sunnoni daga gare shi na baki wanda ya rika faɗa da baki da wanda ya rika aikatawa a aikace da waɗanda aka yi a gaban sai tabbata daga fara masa wahayi shi yasa malamai suka ce Allah ta'ala ni'imar farko da ya fara ma wanda al'umma ita ce daga ni ni'imar farko da Allah madaukakin sarki ya fara ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan ni'imar ni'imar aiko annabi sallama domin daga wannan lokacin Allah yana nufin tsarin duniya ya canza me yin bauta da al'ada ya bari me yin bauta da gargajiya ya bari yin bauta da son zuciyarsa ko son zuciyar wani ya bari yanzu Allah ne zai tsara yadda za a yi rayuwa so da haka wani yanayi ne wani matsayi aka shiga da ya juya rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a tarihi shi ne wannan to da shi al-Imam bukhari ya buɗe littafinsa sa fa nasaba an yubda bi dhikri kayfiyatihi kenan ya dace a fara ambatan ya wahayin ya fara sauka wa mata sannan yaushe ya fara sauka wa aina ba da a ina ya fara duk za mu a cikin wannan kitab idan aka ce wahayi menene ake ce masa wahayi al-imam al-kirmani rahmatullahi alayhi a cikin sharhin sahih al wato al-kawakib ad-darari ala sharhi sahih al wanda wasu malamai suke ce masa sharh al-kirmani kawai amma dai sunan littafin al-kawakib ad ala sharhi sahih bukhari to a ciki yake cewa alwahyu asluhu al-i'lam in an ce alwahyu shine sanarwa in an ce auha ai a alama ya sanar amma wata irin sanarwar al-i'lamu fi khasa'in a sanar da kai a boye misali yanzu sai a ce ina da wata walima da na shirya a gidana an gama karatu sai in dan sauka haka sai in yi mamalan haka magana a kunne in ce lallan an tashi akwai walima a gidana shi kadai ya ji mun yi magana mutu au haitu ilayhi ce sannan sai in dawo in samu wani ma in kalle shi in ce masa akwai walima a gidana yanzu nan an tashi to duk wahayi na musu a lugar larabci al'ilamu fi khafa'in kenan a sanar da mutum wani abu amma a ɓoye. wakila wasu kuma suka ce al'ilamu bi sur'ati kawai ka sanar da mutum da gaggawa ka sanar da shi da sauri shine ake ce masa alwahyi wa kullu ma dananta bihi min kalamin aw kitabatin aw risalatin aw isharatin fa huwa wahyi da abin da ka nuna ma wani ya gane wani abu da kake son ya gane shin ka masa magana da baki ne ko ka rubuta masa ne ko ka aika mishi da wasiƙa ne ko ko nuna ka masa to ana ce masa wahayi ana ce masa wahayin ko a ce iha'un wahayi ce sannan wa min alwahyi ru'ya wal ilha daga cikin wahayi akwai ru'ya da kuma al ilha ru'ya mafarki sannan wal ilham da ilhama ilhama a akwai maka wata fahimta a zuciya daga ciki akwai at-tahdid Allah madaukakin sarki ya maka magana amma kai kuma ba manzo bane a cikin nan mutum ɗaya ne shine sayyidina umar shi ta ne muhaddasi shi ne ke da wannan falala to duka nau'uka ne na wahayi amma ba wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance annabawa da shi ba wa auha wa wahalu ghatani الإمام الكرماني رحمة الله عليه يتي أنا شيء ما شيء لن أوحى شيء زمن مضارع سيوحي مصدر شيء زمن إيحاء سنانا شيء وحاء وحاء قاعدني يعني كو وحاء شيء أشي يحي شيء أشي واحد وأما والأولى الصفو بها ورد القرآن تفرقن تاتي دومي القرآن يزود إتا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعده كو؟ أما من جميع كما الله يزود الشيء أمسئين وحي ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء بجاد أو يرسل رسولا فيوحي هذا أوحى فيوحي بإذنه ما يشاء هذا نقول وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا جاء أوحى يزودش سودك ولا اللغة تاتي في يد أشي وحاه وقد يطلق ويغاد به اسم المفعول منه wani zubin akan yi amfani da lafazin alwayu ana nufin abin da aka yi wahaya ai almuha kenan alwayu almuha wannan ana yin sa ba a larabci kai amfani da masdari wato tushen kalma amma kana nufin abin da aka yi wa amma bi hasbi ilahi mutashabbi'ati al-imam al-kirmani yace amma a wajen malaman shari'a فهو كلام الله المنزل على نبيه من أنبيائه abin da ake ce ma wahayi shine maganar da Allah ta'ala ya saukar da ita ga wani annabi daga cikin annabawansa kenan wahayin da ake mana nufi a nan ana mani wanda ba annabi ba ba a yi ba a masa idan aka ma wani wahayi ba irin wannan ba to ba a shar'anta mana mu bi shi ba in aka masa ilhama ko yayi mafarki idan akwai annabi a zamaninsa sai ya kai ma annabin zamaninsa wannan mafarkin da ya yi sai annabin zamaninsa sai ya duba sai ya tabbatar sai ya ce wannan mafarkin na ka daidai ne kamar yadda abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi ya mafarkin kiran sallah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kiran sallarsa ya ce allimha bilalan fa innahu anda sautan minka zai ka koya ma bilalu Tana da falalar kiran sallah kai kai mafarki kaga kiran sallah amma koya ya mu da shi za mu hada ya zama ladan shi ya ci shi dadin murya ka gani ko sannan kamar yadda sahabbai suka yi mafarkin eh, abin nan mafarkin ganin lailatul qadri eh annabi sun yace ara annahu wa'akum qad tawada'at ashra al-awakhir na ga mafarkin na ta dacewa kuna ta mafarki a ƙarshen ramadan goma ƙarshe ta ramadan to kaga sun yi mafarki sannan da sauran mafarke-mafarke da wasu suka yi annisu mai ya tabbata amma duk lokacin da ka yi mafarki babu annabi a zamanin to sai dai a fassara maka amma ba za a shar'anta wani abu da shi ba shi yasa malaman usulul fiqh kashi 99 a cikin ɗari sun tafi a kan cewa ru'uya laisa min masadir tashri'il islami mafarki baya cin abin da ake kafa hujja da shi a abin da a kafa shari'ar musulunci da shi haka ilhama ilhama kawai wani zai ce ya mishi ilhama ya ji a ransa kawai shi ya fahimci kaza ba za ka zo ka ce sai mun bauta ma Allah da wannan ilhaman ba in an wata fahimta shi aka ba ka ta alkur'ani ko ta hadisi to babu laifi kai aiki da ita kuma kamar mutane bayani amma kai ya zama ka zo da wani sabon abu ne a cikin addini mun gane ai to dukkanin su ana ce musu wahayi amma ba da ba da waccan ma'ana ba da wannan ma'ana ke bantacciya da al-Imam al-Bukhari yake nufi ba al-imam al-hafiz Jaykuddin al-Aini rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa abin yake cewa lamma kana kitabuhu ala akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqahu bi badi bada'ul wahyi al-imam al-bukhari tun da zai kama na hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara mana da babu na farko shine mai babin da zai da zai da zai bayani akan farkon wahayi لأنه يذكر فيه أول شأن الرسالة والوحي domin a cikin babu za a ambata mana farkon wahayi da Allah ta'ala ya fara Muhammad sallallahu alaihi da kuma farkon sakon da aka fara bashi to kun ga shine wannan al bukhari ya zabe ya bude littafin sa babu muqaddima babu muqaddima akwai a nusakh da yawa ma ko ba babu al'imamu badruddin al'aini ya ce ana buƙatar idan za ka rubuta littafi ka yi abu hudu abu na farko shi ne basmala abu na biyu hamdala abu na uku salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa tasliya amma ta'biri ne da bai da kyau sosai saboda tasliya na dauka ma'ana konewa hmm? eh, wasu kuma suna cewa falsala falsala amma dai salati sai abu na hudu bayyana maksudin rubuta littafin ana buƙatar duk malamin da zai rubuta littafi to littafin sai kunshi wannan al-imam al-bukhari ya zabi ya bude littafin sa duk babu waɗannan shi yasa sai zabo hadisi muhimmanci hadisu innama al-a'malu binniyat shi ya bude littafin sa da shi sannan al-imam al-bukhari da ya tashi bude littafin nasa sai ya da hadisin farko na malaminsa shine al-humaydi abdullahi bin zubair al qurash saboda kasance wasa ba quraish su shi kuma addinin musulunci quraishawa su suka annabi sallallahu daga cikin su yake sannan eh, da ya tashi kawo hadisi a cikin atba'u tabi'in malaman da suke atba'u tabi'in sai ya kawo hadisin alimu matta shine sufyan ibn uyayna domin wahayi ya fara daga makai. da ya tashi hadisi na biyu kuma sai ka hadisin malik malik kuma alimin madinati karshe da annabi sama ya hijira daga makka ina ya koma madina kaga duk wannan wata basira ce da kuma wani arashi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba al-Imam al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya tsara masa rahma to ya ce kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya wahayi ya fara daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hadisin farko an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna al-a'malu bin-niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan shine hadisi tsara ɗaya a cikin wannan babu haka yake a cikin sahih hadisi daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shahararren hadisi al-hadith al-fard qala yace sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat lallai dukkan ayyuka da niyya suke tafiya duk wani aiki da kaga mutum yayi da niyya yayi wa inna ma li kulli imrin ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da ya niyya da kana hijratuhu ila dunya yusibuha duk wanda ya hijira don wata duniya da zai kama ko imra'atin yankihuha ko wata mata da yake so ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirarsa daga abin da ya hijira dan shi haka Imam Bukhari ya kawo wannan sigar a cikin nan malamai suka ce me munasabar wannan hadisin da babu babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn battal a cikin sharhin sa wanda bai da suna sharhin sa sharh ibn battal yace wa innama qaddama al-bukhari rahimahullah ina tsammanin الإمام البخاري يا جبعت حديث الأعمال بالنيات حديث الأعمال بالنيات في أول كتابه أفوق اللتاف سنة ليعلم أن يسند متاني أنه قصد في تعليفه وجه الله cewa Allah yake nufi da littafinsa da ya rubuta ba duniya yake nema ba ba shahara yake nema ba ba suna yake so yayi ba kawai dan Allah ya rubuta littafin nashi ففائدة هذا المعنى فائدة ون أن يكون تنبيعا لكل من قرأ كتابه domin ya kasance faɗakarwa ga duk mutumin da zai ɗau sayi bukhari ya karanta an yaƙsi da bihi wajen Allah to shi ma idan Allah kun ji in ji ibn babbal ibn babbal rahmatullahi alaihi yana cin malaman farko da suka yi sharhin sayi bukhari yana cin malaman farko farko in ka cire irin sa imam al-khattabi shafi'i wanda shi ma yana da sharhin sa ilamu sunan ba ma'alimu sunan ba ma'alimu sunan sharhin sa na abu dawud ilamu sunan sharhin da ya masa masayi bukhari mujalladi guda hudu to a ciki eh, shi ma yana cin malaman farko farko da suka yi masayi bukhari sharhi to ibnu battal na cikin da farko to abin da yake nufi kenan kama qasadahu al-bukhari fi ta'lifihi kaman yadda al-imam shi ya nufaci Allah to kai ma ka nufaci Allah ni ma in nufaci Allah dukkanin mu nufaci Allah ya zama Allah nake nufi dan karanta sahih al nan da muke. kada ya zama wata duniya nake nema ko wani tunani nake da shi al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi a cikin fathul bari sai ya ce wa qadi'tu riba 'ala al-musannif hakika malamai da yawa sun yi yan maganganu da al-imam bukhari fi idkhalihi hadith al-a'mal fi tarjamati bid'il wahyi da ya shigo da wannan hadisin a cikin wannan babin na kaifa kana bad'ul wahyi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa annahu la ta'alluqa lahu bihi aslan suka ce da alaka da babu ana magana fara wahayi يعني الإمام البخاري كما سيقامنا إنما الأعمال بالنيات بحيث أن الخطابي في شرحه سيدعى الإمام الخطابي الشافعي في شرح ساء والإسماعيلية دقما الإمام الإسماعيلي في مستخرجه أتكلم مستخرج سليم البخاري أخرجاه قبل الترجمة sai suka fitar da shi kawai suka kawo hadisin can kawai hadisin ne farko sai da suka kawo innama al'amalu bin niyyat suka kawo shi zuwa ƙarshe sai kuma suka ce kitabu bad'il wahyi kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka fitar da shi suka ce hadisin baya cikin nan لإعتقادهما أنه إنما أورده al-isma'ili da al-khattabi su tunaninsu shine ne imam al-bukhari kawai ya ka hadisi na mal'amaru bin niyati na tabar buka kalla zaka ga akwai malamai da yawa da suka bi su a wannan fahimta akwai malaman da zaka ga in za su fara karanta hadisi sun kawo wannan hadisi ko me za su su kayan na mal'amaru bin niyati wa inna ma kullum ri'in ma nawa shi su tsaya a nan tabar kawai da neman albarka suke kawo hadisi واستصوب أبو القاسم ابن مندع صنيع الإسماعيلي في تلك في ذلك بضمان لي الإمام ابن مندع شما سيتي أي الخطابي دا الإسماعيلي سيد أي دي إنا تاردس وقال ابن غشيد ابن غشيد أيضا يتم على لم يقصر البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التعريف al’imam al-bukhari ba abin da ya ya ambaci wannan hadisin a cikin wannan kitabin ke don ya nuna mana kyakkyawar niyyarsa a wannan littafin da ya rubuta waƙattu kulli fatmu na saba tuhu littar da mace ibn hajar ya ce haƙiƙa malamai sun matsafi sun gano wanda ya sa al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin ya dace da wannan unwanin da ya bada taken da ya ba wannan kitab ɗin da kuma babu farko faqala da bi hasabi ma zahara lahu kowa ya faɗi gwagwadon abin da ya fahimta abin da ya bayyana a gare shi to amma bayan haka shi ma ibnu hajar sai ya ce wa min al munasabati al badi'ati al wajizati daga cikin dace wadda ake ganin wannan kawo wannan hadisin yayi da babu kuma wadda cewa mai ban sha'awa kuma takaitacciya ba ta kaddamatin isharatu ilaihi an alkitaba lamma kana mawdu'an li jam'i wahyi sunnati saddarahu bi bad saddarahu bi bad bi bad'in wahyi lokacin da kasance shi littafin sayyid bukhari zai yi bayani ne akan wahayin sunna ko kuma wannan kitabu bad'in wahyi din zai yi bayani akan wahayin sunna ne to sai fara da bibadil wahayi walam ba kana alwahyu li bayan al'amal ash-shar'iyyati shi kuma tinda wahayi wahayin ya sauka ne saboda ya bayanin ayyukan shari'a saddara gubi hadisi al'amal sai ya bude shi da hadisi na al'amal bin niyyat kun gani kitabu bayan wahyi zai kawo mana wahayin sunna ne ko sannan shi kuma wahayi sai zai yi bayani ya akan ya za a yi sallah ya za a yi azumi ya za a yi zafa ya za a yi ya za a yi aure ya za a yi ciniki duk komai ko ya za a yi jihadi to shine sai ya zaɓi bari ya kawo hadisin da ke bayani akan cewa dukkan ayyukan da wahayi ya ce a yi su a shar'ance ba su inganta sai da sai shi yasa sai ya ce minan munasabatin badi'atil wajiza a takaice kuma wannan yana da kama kwakwalwa duk ba dole ne ya zama haka shi kansa Ibn hajar daga baya ce amma fa ban ce fa dole ya zama haka ba amma zai iya zama tunda dama duk shi al-imam al-bukhari bai ambata dalili ba malamai ne suke ta masa gane-gane suna ganin kaza ne suna ganin kaza ne to shine wannan wannan kuma mu tsaya a nan wannan hadisi na al amalu bin niyati za mu zo ne bayanin su insha Allah ta'ala a karatu na gaba illa bayan sallah hmm? sau da haka za mu tsaya a nan sai Allah kai mu kuma za mu rufe wannan majalisi namu sai Allah kai mu bayan sallah sai mu ci gaba da daga nan mu faru da sharhin hadisin mu fitar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana mu fitar na hukunce-hukunce da bayanai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ɗaukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mana fahimta sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh